ke tun ɗazun nan aihe ka sai yanzu kai niyan mun gida karfe nawa eh kai kullum ina gaya maka magana ba ji kullum sai makwabta suna jina da kai ka sa ana zagi na a gari na ɗauka ka wanke mu maza eh wanki Salamu alaikum. Salamu alaikum. Waye? Mai gidan yana nan? Mai gidan yana nan? Baya nan. Dama aiko na aka yi faɗa mishi matan shi ta aiko. What? Mene ɗan ke ke aiko na aka in faɗa mai matan shi ta aiko sai baya baya baya baya baya. me kika ce aiko na aka yi matan shi ta haihu